ga garkuwa da muku alheri Shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Ahmad Adamu Mu'azu kenan yake gabatar da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhatu Bafarawa a madadin jama'ar sa baki ɗaya da suka canza shekara daga jam'iyyar adawa ta APC zuwa PDP mai mulkin ƙasar. taro ne dai na dukkan kusoshin jam'iyyar ta pdp daga dukkan sassan najeriya domin yin marhabin da abin da suka kira tsintar dami a kala ba ma kamar shugaban najeriya goodluck jonathan wanda ke ganin sun sami madadin manyan 'ya'yan jam'iyyar da suka barta we have a great son a great politician of sokoto state a formidable person who most of the characters ya ce mun sami muhimmin mutum babban ɗan siyasa a jihar sokoto wanda ta hanyarsa ne aka sami mafi yawan 'yan siyasar da ke haskawa a yau kuma yana da tunanin cewa ci gaban ƙasar najeriya ya zarta buƙatar kansa sai gashi ya yi yakinin cewa jam'iyyar pdp ce mafita ga najeriya da kuma 'yan ƙasar baki ɗaya that all people from sokoto with him ya ce yanzu kama a jihar sokoto jira kawai muke na zuwa lokacin zaɓe mai zuwa sa'ad da bafarawa da jama'arsa za su kai jam'iyyar pdp ga nasara a dukkan zaɓuka shi ko shugaban jam'iyyar ta pdp na ƙasa ahmad adamu mu'azu wanda ya jawabi irinsa na farko tun hawansa a mukamin yana ganin babbar baiwa ce gare shi da jam'iyyar sa shigowar bafarawa mala tayiru bafarawa garguwan sokoto amini na wanda muka fara siyasa tare da shi duk da mun shiga jam'iyyu daban yau rana ce ta mu samman gare ka da ni da yau gaka cuku-cuku tare da ni a jam'iyyar mai nasara jam'iyya mai inganci jam'iyya da tafi kowace girma a Najeriya. Muna marabtanka tare da al'ummarka. Tsohon gwamna Tahiru Dalhatu Bafarawa ko tabbaci ya baiwa shugaban kasa da shugabancin jam'iyyar PDP na shirin su na kai jam'iyyar gace bayan ficewar gwamnan jihar daga cikinta. Mutanen Sokoto ba ku taɓa bani kunya ba, kuma ina fatan ba za ku bani kunya ba, insha Allah. Saboda haka na gaya ma shugaban kasa cewa in yana da fargaba a bayansa to shi na da fargaba a Sokoto. Ba na son shugaban ƙasa ya ɗauka cewa mutanen sokoto ba su da amana kada ɓata mana suna saboda haka dubu biyu da sha in insha Allahu da ƙarfin Allah sokoto za ta ci zaɓenta tun daga kansila har zuwa gwamna babu hamanya. Shugaba Jonathan ya karasa ziyarar tashi ta wuni ɗaya a Sokoto tare da ziyartar kasuwar kara wacce ta kone kwanan nan inda ya jajanta wa 'yan kasuwar da lamarin ya shafa ya kuma yi alkawarin duba yiwuwar samun tallafi daga gwamnatin tarayya. Murtala Faruk Sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria